الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتم ونتوفة الحكام نال قابي أبو بكر al'andalasi al'asimi a yau sha Allah za mu yi darasi na goma kuma za mu tashi babu shahudi wa anwa'i shahadati wa ma ya ta'allaku bidalik wato babin da ke bayani a kan shaidu a wajen yin hukunci ko alƙalanci da kuma nau'uka na yin shaidaɗin, da abin da yake da alaƙa da wannan mala ce wa shahidun صفته المرعية عدالة تيقظ حرية والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيها وهو في العيان يقده في مروءة الإنسان العدل ذو التبريز ليس يقده فيه سوى عداوة تصوبه وغير ذي التبريد قد يجره بغيرها من كل ما يسقبه ومن عليه واسم خير كالزهر زكي إلا في ضرورة السفر ومن بأقص حاله فلا غنى عن أن يزكى والذي قد آلنا بحالة الجرح فليس تقبل له شهادة ولا يعدل وإن يكن مجهول حال زكية وشبهة توجب فيما ادعي وشاهد من عباد شيدة صفته المرعية siffofinsa abun kiyayewa adalatun wato adalci dole ya zama adali tayaqulun da faɗaka, dole ya zama da kiyaye abubuwa ne ba rafkanin ne ba hurriyatun sannan kuma a samu yanci ya zama ɗane ba bawa ba wato dukkan wanda zai ba da shaida a ko su sharuɗe wanda ya zama wajibi ya cika su kafin a karɓi shaidansa a wajen alkali abinda ake cewa shahada a harshen larabci shine khabarun qa'i wato ni labari wanda yake yanke wato wani rikici ko rigima wato labari wanda yake na tabbas wanda zai raba wata wato ainihin rigima ko ashahi shine hamilu shahada hamilu ash-shahada wanda yake dauke da wannan shaida ne suka ce shine hamilu shahadati mu'addiha wato shine wanda ke ɗaukan shahada shaida kuma ya je ba da ita Ɗaukan shaida shine lokacin da aka yi abun ka sani kuma ka kiyaye sannan ka je ka ba da shaida a gaban alkali to kai ne ake cewa shahid. ana ce masa shahid? suka ce mu shahidun lima ghaba an ghairihi saboda yana kallon abin da wani bai gani ba ko ya san abin da wani bai sani ba shi ba za a kira shi zai ba da shaida don a tabbatar da wannan to shi yasa malamin fiqh suke cewa shahada ikhbaru sidqin li isbati haqqin bi labzi shahadati fi majlis al-qada wato shine ba da labari na gaskiya don tabbatar da wani haƙƙi da lafazin ina shaidawa a majalisin alkali wato shine a kotu kenan majalisin da hukunci shine kotu wato wanda zai ba da wani labari a kotu don ya tabbatar wa da wani haƙƙi da niyan ba da shaida ta wannan shine ake cewa a shahid wato mai ba da shaida yin aiki da shaida dukkan malamai sun yi ijima'i a kansa babu wani malami da ya saba a cikin musulmi yace bai halatta a yi hukunci da shaidawa tare da cewa ikirari ya fi shi ikirari shine shi mai laifin ya yadda cewa ya yi ko wanda ake bin sa haƙƙin ya yadda cewa ana bin sa to wannan yafi a kawo shaida shine wani suke cewa al-iqraru aula min ash-shuhudi yin iqrari tabbatar da haƙƙi daga wajen wanda ake tuhuma ko ake bi to shi yafi akan shaida da shaida ko ya ne akwai dan shakka a cikin ta duk mutum da zai zai ba da shaida wane yana bin wane kaza ko abu kazan nan na wane ne ba na wane ba ba wai yaqini ne ɗari bisa ɗari ba a cikin kashi in adali ne a kashi saba'in kashi ɗari an samu kashi saba'in ko tamanin ko kuma casa'in amma akwai ɗan shakkan ko ya yi ƙarya tun da shi ba annabi ba ne ko ya ɗan yi ƙarya a ciki ko ya manta ko ya yi rafkanuwa ko ya yi wahami sai akwai wannan ɗan ihtimala ɗin amma wannan ba za su hana a karɓi wato ainihin shaida ba kuma dukkan malamai sun yi ittifaki akan wannan babu wani malami da ya saba saboda ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da wannan ubangiji ta lati a kafa shaida kuma a karbi shaida daga wajen waɗanda aka yarda da shaidansu manzala sun an kawo ƙara wurin sa ce shahida ka au yaminu ka kawo shaida ko kuma ya rantsa ya tafi kaga na, ana aiki da shaida hukunnan shaida guda shida ne akwai ash-shahada ba da shaidan kenan akwai ashahi shi mai ba da shaidan akwai almashhudu lahu wanda ake yi wa shaidan shi ne wanda ya kawo ƙara akwai almashhudu alaihi wanda ake shaida a kansa shi ne wanda aka kawo ƙaransa akwai almashhudu bihi wanda abin da ake shaida a kansa ne a kan mai ake rikicin abu kaza na wane ne akwai almashhudu hu wanda ake shaidan a gabansa shi ne alkali Wannan kuma akwai adala dole shi mai ba da shaidan ya zama wato ainihin yarjejje sannan kuma ya zama adali ko da ke wannan wasu malayan sun sa shi a cikin sharuɗai kamar yadda za mu karanta to sai aka ce a abin nan wa shahidun "Hulmar mar'iyya mai ba da shaida siffansa da aka sani wato sharuɗansa wanda aka sani adalatun dole a samu adalci a cikin al'amarinsa ma'ana a samu adalci a tare da shi ne Allah ya kuna muttahaman ya zama ana tuhumansa da ƙarya ko da wani abu wanda ya saba wa shirya idan ya zama na haka dama fasiki ne ko kuma an san shi da ƙarya to za a yi tuhumi cewa lallai zai iya ƙarya a cikin wannan shaida nasa za ka dole sai ya zama adali wanda ba a tuhumansa da ƙarya kafin wato a karɓi shaidansa sannan kuma ya zama za mu ru'a mabocin mutunci mutum ne kamemme ya kame mutuncinsa abu idan dai zai taɓa masa mutunci ko da halal ne ba zai yadda da wannan abun ba ba zai yi shi ba wannan shi ake cewa wato adali ba zai zama haka hukunta ya zama musulmi ya zama mai hankali ya zama wato ainihin baliki saboda wanda ba musulmi ba kafirce kawai ya ishe shi aibi ba za a karbi shaidansa ba to haka nan kuma wanda yake mahaukaci bai ma san me yake faɗa ba kaga ba maganan ya iya yin adalci tunda aljani ne suke magana da bakinsa saboda haka bai zai iya da shaida ta gaskiya wakila bai ma san akan me ake magana ba ne zama baligi wato ba yaro karami ba suka ce li anna sabiya la ya'rifu Allah ma'rifatan tamna'uhu min al-kadhib ba a karban shaidan yaro ko da yaro bai san Allah ba irin sanin da zai hana shi yin ƙarya ko da ya san Allah amma sanin Allah sa bai kai ya gane ƙarya hatsari ne ya zama bai ba zai iya yin ƙarya bai damu ba to shi yasa ba za a karbi shaidan yaro ba amma akwai inda ake karban shaidan yara idan rikici ne a tsakanin su na rauni kuma ba su watse ba suna haɗe aka zo aka tambaye su suka bada shaida kuma wani babban bai shiga a cikin su ba domin tuhuman kada ya canja musu ra'ayi wanda mun yi wannan karatun a cikin misbahu salik don haka sai ya zama mai hankali to wannan ita ce siffa ta farko ta adali wanda za a ya zama kuma ya nisanci manya-manyan laifuffuka kamar yadda za mu zai zai mana mana a gaba sannan na biyu a samu tayakkus shine fadaka wato abin da ake nufi da ka kar mutum ya zama mugaffal shine rafkanin ne ya zama mai basira ya zama wanda ba za a iya masa wayo ba shine tayakkus idan ya zama na wawa ne ko da yana da hankali ba za a iya cusa masa ra'ayi zai ba da shaidan bayan da take ba da yanda abin yake sai ka ci kaza kawai shikenan sai ya canja to irin wannan ba a karban shaidansa wannan shine mai hankali ne amma kuma akwai wauta a tare da shi ko akwai rafkana a tare da shi wato za a yi abu a gabansa amma ba zai iya maimaita ne aka yi a gabansa ba to kaga shaida ko ai ilimi ne sai ka tabbatar da abu sannan za ka zo ka da ka da shaida a kansa idan mutum ya zama mughaffal marabtani irin wanda za a yi abu a gabansa in an jima ka tambaye shi bai ma san me aka yi ba zai iya ba da shaida ba zai iya baka labari yadda abun yake ba zai ba da shaida ba ko kuma wanda ana iya masa wayo eh shi wanda aka kai karan zai iya masa wayo ya canja ko alkali ya masa wayo saboda an ba an ce, dan canje shaidan to duka irin wannan ba za a karbi shaidansa ba saboda wautansa bai da hankali mai kaifi bai da kaifin hankali da basira inda za a iya karban shidansa. to wannan kenan kari ne akan kasancewansa mai hankali da mai hankali ne ba mahaukaci ba sannan kuma ya zama mai wayo ne mai dabara ne ma'ana mai kaifin mai kwakwalwa ne wanda ya san da yake yi ne ba wawa ba ne ba mara fani ba ne sannan sai a karbi shahadansa sannan kuma ya zama akwai hurriya a tare da shi shi ne yanci ba a karban shaidan bawa da bawa a karkashin wani yake ba za a yadda da shaidansa ba saboda zai iya canja shaida don ya kubuta. ido ne haɗa baki da shi in ka in ka ci da in ka je ka ba da shaidan nan kamar yadda na gaya maka zan siye ka na yanta ka saboda halin da yake ciki na ƙangi na bauta zai iya yarda ka ba da yancin kansa saboda haka ba za a karbi wato shaidansa ba so wannan sai imana yake ce gaya mana wane ne adali والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيح وهي في العيان يقده في مروءة الإنسان والعدل آدلي من يجتنب الكبائر شنو من يسنت من يمن يلففك ويتقي الصغائر kuma yake kiyaye ƙananan mafin galibi a galibi da cika yin su ba wa ma ubiha da abin da aka halatta wa hawa fi iyani shi a ganin ido ya kadahu fi muru'atil insani yana soka a mutuncin mutum abu ne halal amma kuma idan ka aikata shi zai taɓa mutuncinka to in kai adali ne ba za ka yi ba in kai kuma ba za ka yi wato shaidanka ba zama adali ba to da aka ce adali wanda yake nisantan manya-manyan wato laifuffuka wannan ƙari ne akan ya zama musulmi ya zama mai hankali ya zama baligi ya zama ɗa sannan kuma dole ya zama adali to waye adalin shi ne wanda yake nisantar kaba'ir alkaba'ir jam'u kabira ne wato babban laifi shi ake cewa kabira to ta yaya za a iya gane wannan laifin babba ne Shi ne idan a nan duniya in kai shi akwai haddi za a yanke maka hannu za a maka bulala arba'in ko bulala tamanin ko za a kashe ka in ka yi shi to wannan zai zama babban laifi kenan ko kuma ya zama akwai narko na azaba da aka yi alkawarin za a yi maka idan ka je lahira wannan shine ake cewa kabira imam ahmad ya ce alkabiratu ma kana fihi haddun fi duniya aw wa'idun fil akhirah wanda a duniya in kai shi za a maka haddi kaman sata kaman shan giya kaman kazafi duk wannan wanda ya ce to ba adali ba ne ba za a karbi shaidan sama domin suna da haddi a nan duniya in kai sata za a yanke maka hannu in kai zina za a jefe ka kwa maka bulala ɗari in kai gazafi za a maka bulala tamanin ko kuma ya zama yana da narko na azaba a lahira kamar kisan kai mutum ya yi kisan kai da gangan ba masa haɗi ba yana nan a raye ba masa kisasi ba ba za a karbi shahadansa ma saboda ubangiji ta lace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima duka wanda ya kashe rai da gangan sakamakon sa wutan jahannama kaga wannan an masa alƙawarin azaba a lahira kenan narkuna azama sannan Allah ya fushi da shi kuma Allah ya abin nan ubangiji subhanahu wataala ya tashi a wutan jahannama ya dawwama a ciki sannan ya tada masa azaba mai girma to wannan idan mutum ya yi kisan kai <clears throat> ba za a karɓi shaidan ba Kamar a ce ɗan ta'adda ne Me-me-me kashe rayuka ko me fashi da makami duka wa'annan ba za a karbi ba za a karɓi shaidansu ba to duk wani laifi irin wannan wanda akwai haddi a duniya ko kuma akwai narko na azaba a lahira ko ba a karban shaidan wanda ya ba da shaida mai irin wannan hali kuma daga cikin wannan akwai shirka ko da yana amsa sunan musulunci amma sai zama ne yana yin shirka da mai shirka ubangiji ta lace ba zai shiga aljanna ba makoma sautar jahannama ko ya zama mai hasada mai hasada mai yawa wani kiyashi eh, yana yana buɗe ni'imar wani ta gushe ba son ci gaban wani wannan yana cinye kyawawan wato ayyukan mutum kuma ya zama zuciyarsa ba kubutacciya ba ne domin ubangi ta lati yau malayan fa'o malin wala banun illa man atallaha bi salim ranar lahira dukiya ba ta amfani sai wanda ya zo da zuciya wanda take kubutacciya amma yayanka da dukiyanka ba su amfani kama sai zuciyanka ta kubuta daga riya daga irin su hasada daga shirka da wasu bidiyoyi da tsafi da tamfi da sauransu to haka nan wanda yake riya yana yin aiki ba don yana aiki ba don Allah ba don a ba masa don shi ma ba da ladan wannan aikin na je lahira za a ce to je ka wanda kai don su din su saka maka kuma ba su iya saka masa ba to da haka aikin sa kawai sai a mai da shi kamar koran taga ba da wani amfani to wannan bai zai zama adali ba wanda aikin sa na riya ne ba don Allah yake ba aikin ibadan sa ko su ayyuka na alkhairin sa to adali sai ya nisanci wa'annan kafin mutum sai ya nisanci wa'annan kafin ya zama adali wanda za a karɓi shaidan sa sannan kuma ya nisanci a saghair fil ghali wa yattaqi fil ghalibi as ya zama a galibin lokutansa baya aikata ƙananan laifuffuka to da aka ce ƙanana fa ka dauka kaman irin makaruhi ake nufi a ah, haramun ne amma ba su kai wa'annan girma ba babu haji a nan duniya babu wani narko na azaba da aka ce za a yi wanda ya a lahira sannan ba a tsine wa wanda ya wannan aikin ba ba a kore masa imani ba don kuma sami ya kara yake auja a fi hidanun ko na fil iman bai zama an tsine wa mai shi kamar yanzu wanda wanda yake cin iyakan gona ko fili ko gida a filin ka iyakan sai ka zo ka kara da gangan ka ci iyakan wani to wannan Allah ya tsine masa kuma za su ma ce la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard Allah ya tsine wanda yake cin iyaka ko kuma mace mai ƙarin gashi ranar lahul wasila wal mustausila da aka ita ma Allah ya tsine mata da makamantan irin wannan duk abin da aka tsine wa mutum a kansa wannan babban laifi ne ba zai zama adali ba wanda yake wannan ko aka kore masa imani kawai mai cutar da makwaccinsa manzon sama ce wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu man la ya'manu jaruhu wa wa'iqahu ba da imani wanda makwaccinsa bai amince wa shirin sa wanda kullun makwaccinsa na tsoron zai cutar da shi yana cutar da makwacinsa shi ma ba zai zama adali ba to duk abun da ba su da irin wannan sikka ko da haramun ne ana ce musu sagai amma da aka ce musu ƙanana kar ka ɗauka cewa ba za su halakar da kai ba su ɗin ma idan suka haɗu sai su halakar da kai ka yi ka sake yi ka sake yi yasa abdullahi bin abba ya ce la ta ma al israri babu ƙaramin laifi sai ka ci gaba da yinsa. sa sai dai idan ba ka yi tsotsai wata ran ya sa ka yi sai sam bayan shekara ɗaya ka sake yi irin wannan ba za a ce za su halakar da kai ba sai ka ga kyawun ayyukanka suna ya ce maka irin waɗannan su ne wanda ba su kai Kama'ir ba wannan misalin su kaman kallon mace wacce ba ta haramta ko wacce ba ta halatta ka kalli ta ba kallon ajanabiya kuma ta kallo na sha'awa wannan kaga bai da haddi a duniya zina ne yake da haddi ba ce ga azaban da za yi wa mutum a lahira ba amma kuma haramun ne don ubangiji ta da umarni a rinsa ido wa kullil mu'minina yaghuddu min afsari kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum kaga mu'mine su rinsa idon su ko da ka rinsa ido wajibi ne haramun ne ka dinga kallace kallace to duk irin irin wa'annan dole ne sance su da taba jikin mace haramun ne shi ma amma abin da ya sa ba sa cikin kabiran can ba saboda wani yi a zamanin manzala ta sama aka saukar da innal hasati zuhimna as-sayyi'at ka jawon ayyuka suna tafiyar da irin waɗannan wato kuka ne amma su ma idan suka haɗu to suna halakar da mutum shi a aka ce galibi ya zama ya kiyayewa sannan kuma kamar a ce a shekara bai wuce karya sau ba wannan zai rusa masa adalcin zama Eh, amma in makaryaci ne an san shi da kariya to ai dama abin da ake gudun kenan aka ce dole sai ka zama adali don karka je kai kariya ka faɗi abin da ba haka bane amma a shekara bai wuce mutum kariya sau ɗaya ma to ai za a ba shi uzuri saboda ai wannan nadir ne annadiru la yu'taddu bihi shi abin da yake nadiri wanda zuwa yake ba a wato abun nan da shi ba a kafa dalili da ba a lissafa shi kuma irin waɗannan ƙalla man ya sulumu min kaɗan ne za a ce ya kubuta a ce mutum ya shekara bai karya ko sau ɗaya ba za a same shi ma kuma za a samu na Allah baya karewa sai kaga irin wannan an ce za a kama mutane da shi sai a nemi adalin ma a rasa <laughs> to waje zama adali a ce a shekara bai wuce karya sau ɗaya ba haka malamai suke buga misali Wannan a shekara bai wuce karya sau ɗaya ba to ba za a ce ba adali ba ne kaga irin wannan wanda ya sa ba za a ce sai kwata-kwata ba a kama shi da kowane irin laifi ba to yana da wuya a samu irin wannan yana da wuya a samu wanda bai da laifi ba annabin Allah bane shi yasa imam mali yake cewa minar rijali rijalun la tuzkaru uyubuhum daga cikin mutane akwai wasu mutane da ba a faɗa laifukan su sun yin amma dole kai shiru saboda alkhairin su yarin jaya ya lullube duk wani abun da za su yi na laifi da shi kenan dole ka kai shiru kai ba za ka ce ah, in an cewa ne a ah, dole ka a ah, wannan mutum kirki ne ba za ka kama kakale kuma ba amma ya yi kaza fa kai ya taɓa yin kaza a'a to ko wanda bai taɓa yin kaza ba ne tun da dai galibin halinsa na gari ne mutumin kirki ne shine abun da ya rinjaya to kuma a daina wato tattona wasu abubuwa kuma sa ma mali ce to daga cikin mutane fa akwai wanda ba a faɗan laifinsa fa ko yi zai kai shiru saboda ba yin ne al'adansa ba galibin halayensa na gari ne in kuma ka ce sai in bai da laifi ko kwaje kafin ya zama nagari to waye ne nagari man zallazi turja sadayahu kulluha fa fal mar'u nublan an tu'adda ma'aibu wane ne za a ce duk dabi'un sa ba ne yarwa ya isa mutum falala ce dabi'an sa bai wuce a girgawa kaza ne a mutumin kirki ne sai dai yana da matsalan kaza da kaza to dama dan adam kuma tara ne cika goma ba tara ne bai cika goma ba to wannan zai rusa masa adalcin sama amma fa ya zama ba cikin manya manyan laifuffuka din wayan can kan kama ya ce yi sata yi zina an kama shi da sata da zina da shan giya a wannan ko a rayuwarsa sau ɗaya ne ai babban laifi ne sai dai in can a baya ne ya riga ya tuba yanzu halayensa sun yi kyau to wannan kuma za a yafe masa abin da ya ya wuce a baya amma inda yana yi zai taɓa zama mutumin kirki ba abin da ake nufi shine shi wanda zai ba da shaida ya zama ba fasiki ba ne al-Salamatu min alfusuq amma fasiki ba ya zama adali saboda haka ba zai iya ba da shaida ba ko ya bayar kuma ba za a karba ba to idan idan fasiki ba a karban shaidansa saboda me saboda zai iya yin karya suka ce li annal fasika la yakhafu Allah makhafatan tamna'uhu min al-kadhib shi fasiki baya tsoron Allah irin tsoron Allah da zai hana shi yin karya eh bari na sa dan tsoron Allah kila ma ina sallah kaga tsoron Allah ne yin sallah kila baya shirka amma ina zina ko ina shan giya ina wasu abubuwa na laifi na yau da gobe kuma wannan ba da tsoron Allah da zai hana shi karya yayi wa'annan laifukan ma ballanta na karya ballanta na karya wannan yanzu wasu kamar da ita wani abun yayi ma kawai inda zaka burge ne mutum zai na ta karya wai don ya burge ko kuma mutum shawara zai baka ka ce kaza kawai shi ba ya ganin ma wani abu ne kuma ƙarya ne abun sai ce maka ce kaza kawai an tambaye ka to ba a ɗauke ta ma wani abu ba to duk mutum inda yake zina ballanta na ƙarya ko yake sata ko yake fashi makami ko yake ta'addanci wannan ba za a karɓi shaidan sa saboda ƙarya ba zai zama wani abu a wurin sa ba to tun da ko fasiki ba za a karɓi shaidan sa ba sai mu ce ballanta na kafuri kafuri ba zama adali duk da yake da kirki ko shi yake ciyar da mutanen garin su gaba daya zai zama adali ba saboda me saboda ya butulce wa ubangiji ta wani ta'ala ya kangare wa Allah ya ke biyo Allah biyayya yana yi wa Allah shirka akwai aibin da wuce kafurki ne ba laifin da ya wuce kafurki, saboda laifi ne wanda ba a gafarta shi mutu ya mutu yana yi to kaga kenan ba yanda za a yi kafuri ya zama adali ballantana a karbi shi dan. kuma abinda ubangiji ta lace wastashhidu shahidaini min rijalikum ku kafa shaidu guda biyu daga mutanenku daga mazajen kaga kafirai ko ba ka cikin mutanenmu alkufaru laysu min rijalina kafirai ba ka daga cikin mazajenmu aka ce mazajen ku kaga musulmi kenan ake nufi musulmi ake nufi to amma kafuri zai iya yin shaidawa kafuri dan uwansa ko a kan kafuri ɗan uwansa a bisa zance mafi inganci duk da wasu sun kore wannan ɗin ma amma zance mafi inganci zai iya kafurkici ne tsakanin kafurai aka kawo aka nan eh, eh, a wurin alkali kaga ba da wani shaida sai kafuri ɗan uwansa kuma tsakanin kafuri da kafuri ne shikenan sai kafurin a karbi shaidan su saboda ubangiji ta'ala ya ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd da suka kafurta shashin su majidin ta al'amuran shashi ne idan kafuri zai aure kafuri dan uwansa ne yake karba masa auren kuma zai yi da auren dan ya musulunta da wannan auren ba za a ce a sake a sake wani daura aure ba to haka nan ya bada shaida akan kafuri dan uwansa sai a karba saboda dukkanin su abin nan ɗaya suke gidan su ɗaya ne kuma ko da addinin su daban-daban ne ko da addinin su daban don Allah ya tunkule su ne yace kafirai kawai shashin su majiminta al'amuran shashi ne yahudi zai shaida akan Bana Sare zai shaida akan yahudi to sai aka ce daga cikin siffofin adalin aka ce wa ma ubi hawa haya fil iyani qadahu fi muru'atil insani da kuma abun da aka halatta wanda a ganin ido halal ne amma a ganin ido kuma yana sukan mutuncin mutum almuru'a shine mutunci duk abin da zai taɓa maka mutunci ko da halal ne bai kamata ka yi shi ba in ko ka yi shi kai ba adali ba ne kamar da ba shi ke cewa ana barin halal don kunya ne za zai zai sa ka ji kunya to ka kyale shi in ko ka yi shi to za a fi da kai daga layin adalai kamar me kenan kamar fitsari akan hanya ba tare da lalura ba ko da ba za a ga al'auran ka ba in za a ga ka kan haramun ne to haka kawai ba lalura ko inda za ka yi ka zo kan hanya kana fitsari wannan zai taɓa mutuncin ka yanzu mutum mai mutunci zai tsuguna da ko buta akan hanya yana fitsari ana wucewa ana ganin sa ba wata lalura sai lalura ne babu yadda za ka yi dole sai a nan kana tafiya a halin jeji a jeji a kan hanya ba yadda za ka yi dole sai haka sai kai din nan ma ka ɓuya in kuma ba inda za ka ɓuya ba inda aka iya kai kaga wannan yana taɓa mutuncin mutane musamman a wasu garuruwa yanzu kamar yin garuruwan laraba nan ko ina ban masallaci duk ban daki ga mutum yana fitsari akan hanya yana da wahala ni ji ban taɓa gani wai shekara na hudu a saudiya ina zaune a garin ban kasar ban taɓa gani wani ba laraba ya yi a akan hanya ba sai dai a aikin haji kaga mutanen mu suna yi a kan hanya laraba suna mamaki suna kame bakinsu. <laughs> saboda mai saboda kwata-kwata ma ba al'adansu ba ne ma an wuce nan kawai an wuce nan ko da haka a akan hanya ko ba a gani al'auranka ko a al'adar mu nan zai taɓa mutuncin mutum na kuma a wasu a wasu wurare ko kuma tafiya kai ba hula al'adan wasu garuruwa mutum ya dinga abin nan ya fito kansa babu hula yanzu kama a saudiya ka fito kanka babu hula ka taɓa mutuncin ka su ko ba rawani ma a ce ga hular ma yar karan hula ba rawani to kawai ka eh, zai taɓa mutuncin ka ka yafa rawanin nan ma tana kuma a ce kanka ba hula domin a najeriya fa na arewa arewacin najeriya ko eh, arewacin najeriya to dai ina ga in matasa ne kila bai zai dan taba su ba ko ina ga wani yana tabuya yana taboye kansa <laughs> wani ya taɓa min waya ce malam me yasa in an haska tafsirin ka sai kaga duk marasa hula ne ake haskawa saboda duk na cikin masallacin marasa hula ne dattawan duk suna waje galibi <laughs> to amma yanzu a Kano in an hasko mutane a wurin karatu sai ka game kowa kansa da hula kaga al'ada ne amma yayin nan garuwan mu sai kaga babu babu hula galibi to al'adan ne kila ta basu wannan dama amma dai akwai matsayin da zaka kai ka in baka sa hula ba gaskiya zai taba ka ya taba mutuncinka to amma akwai garuruwan da kuma su san ma hulan ba ma kasashe da kawai ka sa hulan ma shine abun mamaki kuma na larabawa ba ma a ce na turawa ga wannan ba zai taɓa mutuncinsu ba ko da sun fito ba hula ko a zanzare suka fito zai taɓa musu mutuncinsu ba in al'adan garin haka ne to kenan irin wannan abin da zai taɓa mutunci na halal yana komawa al'ada to daga cikin sa akwai tafiya ba takalmi wannan kai na ga duk al'adan duniya zai taɓa mutuncinka ka dinga tafiya ba takalmi ba za ka dauki ka mai hankali ba eh, sai dai in a cikin gidanka ne gida ko ko a kofar gida amma ka kama hanya za ka je wani wuri ko kasuwa ba takalmi ko masallaci kana tafiya ba takalmi ba sake maka aka yi ba to wannan za a yi mamaki ce kai wannan lafiyansa kuwa ko a nan inda ka zauce a tafiya ba takalmi sai ka tomi ko mahaukaci ne saman yana sauri kaga sai mutum ya kiyaye kansa daga irin wannan kaga takalmi kuma ba wani abu ne da za a ce wai yau mutum ya rasa shi ba ko kuma ake sai da silifas ɗin kwata-kwata ko dari biyu da hamsin tsofaffi ma wani zai baka kyauta ma ko za ka bara za ka ta ai talauci ne ko ba da takalmi ba yana da wahala yana da wahala dai irin wannan sai mutum ya sai su yake zama adali wanda za a karbi shaidansa sai ce fal adlu zu tabrizi laysa yaqdahu fihi siwa adawatin tusawbahu wa ghayru zi tabrizi qad yujarrahu bi ghayriha min kulli ma yusaffahu wato adalai kala-kala ne ko mutane kala-kala ne su ma kamar yadda adalin suke kala-kala adalai kala biyu akwai adali barrizi akwai wanda ba mu barrizi ba su ko mutane kala hudu akwai wanda in ka ganshi daga alama mutumin kirki akwai wanda in ka ganshi kuma kai wannan mutumin banza ne akwai kuma wanda in ka ganshi kai kai shakka mutumin kirki ne ko ba mutumin banza wani sa yana yana yana yana lullube akwai wanda kuma kirikiri zaka gama yana aikata fasikanci ko yana aikata laifin wannan ba bukatan bincike ya bayyana kansa kawai ya maka bayanin kansa su ne malam zai mana bayani anan yake fal adlu zu tabriz adali ma abocin shahara shine tabriz adali ma abocin bayyana wanda kowa ya san adali ne laisa yaqdahu fihi ba abun da zai suka a lamarin adalcinsa wa adawatin sai dai gaba tusawbahu da ake bayyana ta mutumin da kowa ya san adali ne sai zai bada shaida wani yana bin wani haƙi kamun ce bayan an gama wannan za a ce to akwai wanda za ka tunkuɗe wannan shaidan sai ka kawo ni sai ai wani ba mutum kirki ba ne to idan ya shahara da adalci duk wanda ka kawo ba za a saurare shi ba yanzu kama imam malik ya zai maka ya zai shaida gaban alkali to wani zai ya ce ai ba mutumin kirki ba dala za a saurare shi za a ce kawo shaidu cewa ba mutumin kirki bane a warware alkalancin ko alama to akwai irin wa'annan irin su imamu shafi akwai wanda suka shahara da adalci wanda da zaran an ce wane ne ya shaida zaka ce a to an gama wannan kan ba a tuhuman sa da ƙarya to irin wannan in kaga ya zo ya bada shaida an zo an soki shaidansa an warware hukuncin da ya shaida a kansa siwa dawatin sai dai akwai gaba tsakaninsa da wanda ba da shaidar hasarin tsakaninsa da wanda aka karbi haƙƙin ko ake cin haƙƙin to wannan kamfan akwai adawa ba za a karbi shaidansa ba kun fahimta adali ne shahararre zai ba da shaida ne yana bin ne dubu ɗari lalle haka ne gabana ya karbi bashi ne yana bin sa dubu ɗari aka ce to haɗa da rantsuwa ya haɗa aka ce ka dubu ɗari shi nan sai aka ce to kafin ya kaɗin za a ce to hujja ta tsaya a kanka akwai inda za ka ka tunkuɗe wannan shaidan in dama sai an gaji da shi kamar yadda muka yi bayani sai ce a yana da dalili me dalilinka sai ce akwai tsohuwar gaba tsakanina da wannan wanda ya ba da shaidan to anan sai a jira kawo shaida akan cewa akwai gaba in dai kawo shaida cewa akwai gaba tsakaninsa da wanda ba da shaidan komin adalcinsa za a warware wannan hukuncin sai an samu wani shaidan kuma daban saboda me saboda adawa duk kirkin mutum duk kirkin mutum inda akwai adawa ta duniya to kuma shaidan zai iya fisgansa ya faɗi wani abu ba na alkhairi ba a wajen a hakkin wani ko ya ƙi masa adalci ya sa ban yi ta tale ta kashe di wala jarimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu taqwa kada gaba da mutum da kake zo ba za ka masa adalci ba kai adalci da ya fi kusa da tsoron Allah to wannan kan wanda za ka yi wa taskiya a irin wannan sai dai annabawa a ce wane yana gaba da wane sai ya zo ka nemi bayaninka a kansa misali yanzu wane ne kake adawa da shi kun sama nan adawan kuwa gara fito da maganan adawan ma fa kafin ina jin haushin wane ko na yi faɗa da wane nake nufi ba fa a adali don ya yi faɗa da wane ko yana jin haushin wane zai iya ba da shida da kyau a kansa wannan ba adawa ba ne ba za a warware ba ko sun ɗanyi wani rikici ko ya auri matarsa ha duk wannan ba matsala bane ne ya sake mata aura sai dan ji sa amma ba za a ce akwai adawa amma adawa shine mutumin da wato in an faɗi alkhairin ka yake jin haushi in an faɗi sharrin ka yake murna in ta kai ta kawa zai iya buge ka a hanya ma ya kashe ka to wannan kan in akwai irin wannan adawan to za a warware me wannan hukunci da an faɗi alkhairin ka sai ya ji baya su. kuma ba zai taɓa faɗa alkhairin ka ba da an faɗi sharrin ka sai ji murna yake kawai yana murna to wannan shine adawa ba sai idan adali yana adawa da wani irin wannan to dama yana neman a faɗi sharrin sa ne ko to sai gashi yana faɗa yanzu idan aka kwace haƙƙin ko aka ɗaure shi daɗi zai ji ai da zai ji an kama shi an ɗaure shi murna zai yi wannan ba zai ba da shaida a kansa ba in ko ya bayar wancan zai iya warware zai iya cewa bai yadda ba in an tabbatar da adawan a warware wannan wannan adalci din warware wannan shari'a ne haka wanda kake adawa da shi ba za ka iya ba da shaida ta adalci ba zo a ce misali yanzu a ce yana neman aure ne sai ka zo aka tambaye ka aka ce to me za ka faɗa kan wani don yana neman ƴata in ba shi ko kar in ba shi kuma akwai gaba tsakanin ka da shi akwa ga maciji ba ka son alherinsa sallah za ka ce a wannan mutumin kirki ne wannan ai daidai ne ka aura masa za ka faɗa yana da wahala ko zai ka yi shiru ko ka kama wasu bayanin da ba haka ba ne ko kamar sharri shedan ya fitse ka ka faɗi wani abu ba za ka so masa wannan matar ba saboda dama ai ba ka so masa alkhairi shi yasa ka zama mai mai gaba da shi da wannan ko da wuya mutum ya kukuta daga wannan don adalcinsa ana samu amma dai kaɗan ne shi yasa ba za a yi hukunci da kaɗan ɗin ba da annadiru la yi bihi an kaɗan ba a lissafi da shi za a iya samun wanda lallai akwai gaban amma zai maka adalci ya ce a ba abinsa wannan bashin to amma suna da yawa ne za su da yawa a duniya to in an ce za a karɓa to ai za a iya karban kuma na wasu wanda ba za su iya wannan adalcin ba ko da haka sai a musu kuɗin goro ko a ce in ji akwai adawa babu babu babu adalci tsakani a babu shaida tsakanin ka da wani kuma ba ba wai sai yana adawa da shi shi kawai ba a ko da babansa yake adawa yana gaba da babansa ko yana gaba da ɗansa to zai zai ba da shida akan su ana bin sa haƙi kaza ba ko gidan da yake cikin nan ba nasa bane na wane ne za a warware wannan shida ne kun fahimta saboda haka ko da da ɗansa yake adawa ko da babansa to ba za a karbi shaidansa ba kuma ko an karba ana iya warwarewa za a soki wato ainihin wannan shaida ne to shine ma'anan abun nan adali zut tabrizi wato wanda ya kai matuƙa wajen adalci wanda ya bayyana wanda alkhairinsa ta bayyana kawai to shi ya ba da shaida wani ba zai suka a shaidan shaidansa ko a adalcinsa ba sai dai in ya ce a'a akwai gafa kafa tsakanin wane da wane nan da ya ba da shaida a kansa ko tsakaninsa da babansa ko kuma da da ɗansa kasan duk mai gaba da ɗanka ka yana gaba da kai mai gaba da ɗanka yana gaba da kai to na biyu sai ya ce wa ghairu zai tabrizi kad yujarrahu bi ghairi hamin kulli ma yusabbu wa ghairu zai tabrizi wanda yake ba ma abokin shahara ba bai shahara da adalci ba bai shahara da adalci ba to kad jarrahu wannan fa ana iya raunana shi ana iya aibanta shi bin ghairiha ba da adawa kawai ba ke eh, za inda adawan ma ita ma illa ne amma in wani zai ce a ah, jiya ma na ganshi yana shan giya to za a saurare shi ko a mazinaci ne ko yana sata ko ɗan fashi su suka yi fashi a hanyar gurori kuma kamancin wannan wannan fa za a saurare su amma ka ɗauko wani waliyin Allah bawan Allah mutumin kirki wani zai ce ai ana tuhumansa cikin yan fashin nan da aka yi a hanyar Kano kana ba za a saurare ka bayan amma irin wannan wanda ba ba a bayyane adalcinsu bai bayyana ba inda aka nemo adalai biyu tukun suka zo suka shaida kansu cewa adalai ne sannan aka karbi shaidansu ba wai dama sun shahara da adalcin ba ne don wannan duk wani abu da yake hana a karbi shaida in daga ba aka zo aka kawo shi to zai suka a shaidansu din ba za a karbi shaidansu bayan karba za a iya za a yi warwarewa sai sa ake min kulli ma yustaqbahu dukkan abin da ake munanawa kamar zina sata fashi da makami shin giya da sauransu kaga akasin wancan kenan ko to sai ce wa man alaihi mu khairin qad zahar zukiya illa fi darurati safar wa man alaihi mu khairin duk wanda wasu mu khairin alaman alkhairi qad zahar ya bayyana alaihi akan da ka ganshi kaga mutumin kirki to zukiya za masa taskiyawa kafin a karbi shaidansa, sai ka dauka cewa tun da ya fito alaman mutumin kirki wato kawai za a karɓi shaidansa don ka ga an ce a karɓi shaidansa ba a yi bincike a kansa ba illa fi darurati safar sai dai a lalura na halin tafiya ana cikin jeji ɗaya rikicin ya faru kuma ana son a yanke hukunci a halin tafiyan to wannan kawai sai a karɓi shaidansa in alamansa mutumin kirki ne ku gane bambanci da wancan adali da ya shahara da adalci wannan ba wancan ba alama ba ne yaƙini ne mutumin kirki ne kowa ya shaida a kansa wannan sai a karbi shaidansa kai tsaye ba su to wannan kuma fa da kagan shi ne alamunsa dai mutumin kirki ne misali a ce ga gemu ga sutura irin ta musulmi ya dangare wandonsa ga nitsuwa a tare da shi da kake tafiyan abin nan kake tattauna da shi alkhairi ne yake fitowa bakinsa to kaga wannan ai akwai alamar mutumin kirki ne to karka ce wannan kawai ya ita. ya isa hujjar da za a karbi shaidan sa mala zukiya sai an masa taskiya wato sai an ba da shaida sai an samu shaidu wanda suka san shigansa da fitansa cewa mutumin kirki ne adali ne kafin a karbi shaidansa kuma makwatansa ko wanda suke harkan kasuwanci da shi ko wanda suke harka ta abokantaka yau da kullun da shi ko wanda suka tafiye-tafiye da shi za su ba da ainihin wato shaida a kansa cewa a ah, wani mutumin kirkin shekara kaza muna tare da shi ana mu'amala da shi ba wanda ya san shi da wani abu to wannan kaga ya karbi sa amma ka kawai da zaran ka gan shi alaman cewa mutumin kirki ne ka ce za ka karbi shaidansa ba tare da an ce adali ba ne sai an samo adalai guda biyu sun ce fulanun adalun riban wani adali ne yarjejje an yarda da shi an gamsu da shi ba a samu wannan ba ba za a karbi shaidansa ba sai an samu kafin a karbi shaidansa shine ma'anar zukkiya saboda me saboda mutum zai iya fito maka zahirinsa mutumin kirki ne amma kuma a hakika mutumin banza ne eh ana fa wannan yanki irin wannan cewa mutum zai maka mu'amala mutumin kirki ne yana tausayin kai a ƙarshe sai zai cuce ka to shi yasa ba a yi wa mutum hukunci saboda ganinsa da aka yi da alamu na na mutanen kirki eh, in dai a halin tafiya za a iya karɓa an rasa inda za a yi ko kuma an zo za a yi sallah ba ku san juna ba kaga alaman ga wani ustazu alaman mutumin kirki ne ka tura shi maka limanci amma haƙƙin wani ba za ka shaidan shaidansa a kotu ba saboda sun ce wala takum bi awwali ma tarahu fa awwalu dali'in fajarun kadhubun kada kai hukunci farkon kaga mutum sai to ai alfijir ma na farko da yake fitowa makaryaci ne dan haske da zaka gani kafin alfijir ya fito sai ka dauka alfijir ya fito sai ka goji dubu ya biyo baya to alfijir na ƙarya kenan wannan gaskiyan daga baya yake fitowa a sai sai ka jira ka ga halayen ka kafin ka gane gaskiyan ka kamar yadda alfijirin ka ga alaman haske ka dan bari dai ka ga hasken ya tsore to in ya tsore to shine alaman alfijir ne na gaskiya sai kai sallan asuba to haka mutumin kirki ka ganshi mutum ka ganshi alaman sa mutumin kirki ne to kar ka yanke hukunci ka ce adali ne ka dan dai jarraba shi ya dore da kirkin nasa tukun kafin ka tabbatar da cewa adali ne wanda za a karɓi shaidansa ko wanda za ka yi mu'amala na kuɗi da shi ko wani abu na amana ko aura masa mun fahimta sau da haka sai an jarraba mutum ake gane mai halayensa la tabda hannan ra'an hatta tujarribahu wa la tazummannahu min ghairi tajribi kar ka yabi mutum sai ka jarraba shi kar ka aibanta shi ba kuma ka aibanta shi ba tare da ka jarraba shi ba kawai da ka gama turawa ah, ne mutum kirki ne ka ɗau miliyan goma ka bashi ka ce ya maka kasuwanci kasuwanci za ka neme shi ka rasa shi yawa sai ka jarraba shi ka yi bincike a kansa tukun dan jarraba shi da dubu ɗari tukun na ka gani ko ɗari biyu a hankali a hankali ka gane halayensa sai ka yadda da amanansa to haka nan kuma in ka ga mutum karka ce kawai ne mutumin banza ne a'a shi ma ka bari ka jarraba shi tukun don zai yi wa mutum ka ɗauka kamar ba mutumin kirki ba ne a zahiri kuma a hakika mutumin kirki ne kila shigansa ne ka gani a irin ta mutanen kirki wasu akwai wani ya zama ɗan shaitan ne fizge ce wannan shigan ko al'adan garin su ne ma ko rashi ne ma ya yi wa irin wannan shiga ɗin so da aka kaga ba za ka masa ba za ka masa hukunci ba za ka iya zaton wani kamar mutumin banza ne sai ka bincike ka gane mutumin kirki ne mutumin kirki ne wa rubba mri'in khiltahu ma'iqan wa yatika bil amri min fasih za ka yi zaton mutum wawa ne amma sai zo maka da abu yadda ake son ta kuma yi maka yadda kake so ta kaga zato ne kenan to ba za ka yi amfani da wannan wannan zaton ba kuma musulunci ma ta ihtari su minal mu'minina su azzan abin nan eh, ko ku kiyaye mummunan zato na mu'minai to da ka inna ba'dha dhanni ismun to ba amfani da zato sai an bincika to ballantana a babin alƙalanci sai an jarraba mutum sai an yi bincike a kansa an tabbatar da kirkinsa kafin ya bada wato ainihin ya bada shaida amma a hali na laluran tafiya wato kafila ce kawaga ce ta tafiya ko a mota ko a irin tafiyan kafa irin na da ko na raƙumi sai wani rikici ya faru a halin tafiya sai ake son a yi hukunci a wuri to a wannan idan an ga alaman mutumin kirki yana nan aka yi abun to za a iya karɓan shaidansa don lalura ta shiga don idan ka ce sai an mata tafiya to za ka sa a sake dawowa garin da yake ne a yi bincike a kansa kuma abun a nan ya faru ana son a warware shi kuma akwai alkali a wajen kawai sai hukunci kawai da zahiri cewa alama cewa mutumin kirki ne ba sai an tsaya ana wato ainihin cewa adali ne ko ba adali ba saboda halin lalura saboda abdururatu tubihu al-mahzurat lalura tana halatta wani abin da aka hana amma fa wannan fa in alamansa mutumin kirki ne amma in zahirinsa mutumin banza ne ko a halin tafiya ba za a karba ba amma alamansa mutumin kirki ne to za a karbi wato ainihin shaidansa to kaga shi ta ake son mutum ya zama mutumin kirki zahirinka da baɗininka sai kai mutunci a inda ba a san ka ba ma idan zahirinka mutumin kirki ne kuma ko hadari aka yi a mota kuka mutu gaba ɗayan an zo kan gawanka ko wanda bai san ka ba zai ce wannan musulmi ne a je a maka sallah amma in kai shiga irin wanda kike ta mutanen banza sai a je a hada ka da wayancan mutanen kawai ba ka jawo kanka Allah ya sauke wa man alaihi wasmu khairin qad zahar zukiya illa fi darurati safar wa man bi aqsi halihi fala ghina an an yuzakka wallazi qad alana bi halati aljarh falaysa tuqbalu lahu shahadatun wala yu'addalu wa man bi aksi halihi duk wanda yake akasin halin wancan bawan Allah da zahirin su mutumin kirki ne ne akasin halin kawai da ka ganshi kaga sharri mutumin sharri ne shi kuma to wannan falaginan an an yi zakka wannan babu wadatuwa da cewa ba za a masa taskiya ba wato dole sai an samu wasu sun tsarkake shi sun ce mutumin kirki ne kafin kafin a karbi me a karbi shaidansa wato a zahirinsa da kaga alamansa da yanayin shigansa da yanayin fiskansa ya nuna maka mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ne to shi wannan in za a karfi shaidansa ko a halin tafiya ne sai an samu adalai biyu sun ce adali ne yarjejje ne sai an samu mutanen kirki sun masa taskiya wato sun yadda da ce sun yadda da halayensa mutumin kirki ne kafin a karɓa kaga sabanin wancan wanda zahirin sa mutumin kirki ne shi a halin tafiya ne za a karbi shaidan sa ko ba a samu wanda ya be shi ba amma kuma in a zahirin sa ba mutumin kirki bane to a tafi akan zahirin kai har a halin tafiya cewa ba mutumin kirki bane ba za a karbi ba za a karbi shaidan sa ba to kaga idan ka mai da kanka ba mutumin kirki ba mutane ma sai su dauke ka mutumin banza shi addinin musulunci ya siffanta ka da wasu siffofi na kirki wanda in kai shigansu kuma to kowa zai ɗauke ka mutumin kirki shibghatallah wa man ahsana min Allah subhanahu rini ne Allah yayi ba wanda yafi Allah iya rini ya rina musulmi rinin sa daban sai sai ka zo ka bata wannan rinin to daga dan ka samu matsala ko aure ka je nema ma da an ganka kawai ya ce kai wannan ina wannan bai ce ba ba za mu ashe ta ba amma kai alama mutumin kirki ne sai a ce to a dan bincika halayensa amma in zahirin ka mutum banza ne ko bincike ma wani ba zai yi ba ballantana ya dauke ka a matsayin wato mutumin kirki wanda za a karbi za a karbi shaidansa so da aka duk irin wannan ba za a karbi shaidansa ba ko a halin tafiya ko a hali na wato na zaman gida kuma ubangiji ta'ala ya faɗi irin wanda ake karban shaidansu ce man tarzauna min ash-shuhada wanda kuka yarda daga cikin shaidu wanda kuka gamsu da su to wannan ina ka yarda da shi da ganin sa ma ba ga mutumin kirki ba to ba a karban shaidansa zahiran wa baɗina ko a halin tafiya ko ba a halin tafiya ba shine ma'anan fada ginan an an yi zakka babu wadatuwa a bisa a masa taskiya sai ce wallazi a'lana bi halatil jarhi wanda ya bayyana hali na aibi shine jarhi wato ka zo ka samu ma kawai gashi nan yana ta'addanci ko yana aikata sabon Allah shine ya bayyana fa wancan alama ne ka gani ba mutumin kirki ba ne shi kuma wannan kawai ya bayyana a bayyane yake zina a bayyane yake sata yake kwace yake ta'addanci yake shan giya a fili gashi nan ka gan shi yana shan giya dala wannan akwai bukatan ma bincike a kansa sai ce to wallazi kad alana wanda bayyana bi halatin jarhi da hali na fasikanci falaysa tuqbalu lahu shahadatun wannan ba a karban shaidan sa wala yu'addalu kuma ba a sa wato ba a mataskiya ba a yin bayanin ba a neman bayanin cewa shi adali ne ma'anan sa ko da wani ya zo ya ce maka adali ne mutumin kirki karka karba ba za a karbi shaidan sa ba ai domin kai ganau ne ba jiyau ba ya riga bayyana fasikancinsa ya riga bayyana cewa shi mutumin banza ne yanzu mutumin da na ganshi yana shan giya sai ka ka ce mutumin kirki ne kuma yadda da zai yi bayi sai baka gani ba ma jama'a sun gani wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya sani hujja ne ga wanda wato ainihin bai sani ba da haka kana bayyana wannan halin to kawai kai ba mutumin kirki bane wani dan bidiya zun daga an yi posting posting sa wani dan shehi an yi wani postin wai yana cewa wai su wato yan bidi'a ko da a zahiri kaga mutum yana saɓawa wa Allah ta'ala yana saɓon Allah to ai za ka ganshi a zahiri kuma yana iskin gifari yana ga astaghfirullah to kenan kawai tun da ai zahiri ya iskin Ka kaga wannan ya nuna maka me ya shafi duk wancan laifin da ka san shi da shi din kawai za ki nan dole ka ɗauke shi mutumin kirki sallah yanzu wannan akwai hankali a cikin maganar nan in wuce ka kana shan giya an ma in same ka kana astaghfirullah astaghfirullah kuma sai ce wannan bawan Allah ne mutumin kirki wai istighfarin ya shafe masa wancan laifin da yake to wannan istighfarin ma Allah zai karbe shi ba don izgilanci ne wa Allah idan ka dogara da tuba kana sabon Allah ai tunda Allah na karban tuba kai bari yayi sabon Allah Kada ka dogara da istighfari wannan istighfari shine malamai suka ce shi kansa izgilanci ne yana neman ka maka istighfari da shi tuban da kake yin laifi ne ma kake wa Allah don izgilanci kake masa ba a kake masa wannan istighfarin da kai ma laifi ne yana buƙatan ka masa wani istighfari na tsakani da Allah ka tuba ballanta na wancan laifin ka kaga yan bidiya sun mai da mutane ba su san abin da suke yi nan kawai shi yasa suke fasikancin su yanda suke so suke shirkan su yanda suke so suke bidiyoyin su yanda suke so suke ƙarya suke 419 wa mutane suna karɓar dukiyoyin su wai saboda wasu na istighfari shikenan istighfari shi zai yafe musu wa'annan abubuwan gaba daya to istighfari da kake yin sa dama don da dogara da shi kai laifi Allah zai karbe shi ne istighfari ba neman gafaran Allah bane to Allah zaka ci da sa masa ya karba ne ka saba masa daga dara ka ce za ka nemi gafaransa kuma da kake neman gafaran ma goben ma kana da niyan ka sake saba masa to sai Allah zai karbi tubanka ai daga cikin shari'an tuba akwai ikhlasi sai kai shi don Allah tukunna to irin wa'annan masu bayyanar da fasikanci da sabon Allah wannan ko wani ya ce maka mutumin kirki ne karka yadda mutumin banza ne ba kamar yadda wannan yake cewa wai ai ka za mai ce yana istighfari shikenan ah, ka zo ka samu ta yana shan giya sai ka ce ai wane nan fasiki ne mutumin banza ne yana shan giya sai ce wani ta ai azun ko na ganshi a masallaci yana istighfari yana astaghfirullah astaghfirullah shikenan ta to shikenan a mutumin kirki ne tunda yana astaghfirullah ya zo a karbi a karbi a karbi shaidansa sai ka bashi yarka saboda saboda abin nan ana tuhumansa da zina sai kuma ne ta ah, mutumin kirki ne yana isin gifari kenan wanda yake sabon Allah in yana isin gifari ya zama mutumin kirki yanzu in yarka ne zaka bashi ko zaka dauki miliyon 100 ka ce ya je yaje abin nan je maka kasuwanci jiya ka san an kama shi barawo ne an fashi da makami ya balle gidan wani sai wani ya ce maka a ya tuba na ga yana gifari ai za ka yadda ka ɗauki dukiyanka biliyan goma ka bashi ka ce je maka kasuwanci ko kai wa wani to sai Allah ne kare na shi haƙƙinsa sai a je zama adali bai zai taɓa ba to wannan rinin hankali ne isa mala ya ce wallazi kad alana duk wanda ya bayyana bi halatin jarhi da hali na fasikanci falaysa yuqbalu lahu shahadatun ba a karban shaidansa wala yu'addu kuma ba a karban yabonsa ko ne ya zo ya ce maka ai mutumin kirki ne kar ka taba yadda saboda abin da ka gani na na zahiri ta istighfari da yi na zahiri ya wanke maka wancan laifin da kai na laifi da ka gani yana yi na zahiri to istighfari da yake da tarbinsa kuma ka same shi a sirrance yana yi wannan kuma ya ya wanke maka laifin da yake yi na baɗi biyoyi ko da yana laifi na baɗi ne wanda na sirri to istighfari da yake a sirrance ya yafe wannan laifin da ka gani yana a zahiri kuma istighfarin da yake yi yana astaghfirullah astaghfirullah ya wanke maka kai kenan duk wani wanda yake wannan bidiyoyin to shi wai mutumin kirki ne zahiran wa badinan dala yanzu wannan ilimi ne aka bayar wannan ba ilimi bane wannan shekiyanci ne Allah ya sauke wa in yakun majhula halin zukiya, wa shubhatan tujibu fi wa in yakun majhula halin shine hali na kudin kenan idan wanda ake so a karbi shaida din majhulul hali ne wato ba a san halinsa ba mutumin kirki ne ko mutum banza ba za ka iya ba fiskansa ba ta nuna adali bane ko ba ta nuna fasiki bane ne tsaki kenan ko ba yabo ba fallasa to irin wannan zukiya dole a masa taskiya ba za a karɓi shaidansa ba sai wani ya zo ya ce wani mutumin kirki ne saboda me alaman kirki bai bayyana ba alaman sharri bai bayyana a gare shi ba to dole sai an samu wasu adalai sun ce a ah, wannan adali ne yarjejje mutumin kirki ne sannan a karɓi shaidansa ya zama majahulul hali kenan ba ba a karɓan shaidansa wannan sai dai kawai in an zo sallah za a iya tura shi ya limanci ko an tura shi za ka iya bin sa masturul hal amma ba za a karɓi ba za a karɓi shaidansa ba sai ce wa shubhatan tujibu fi maddu'iya wato shaidan nasa din Tujubu tana tabbatar da shubhatan shakka ne fi maddu'iya cikin abin da aka yi da awansa wato karan da wani ya kawo cewa yana bin wani dubu ɗari nan sai wani mutum wanda ba a san ba a gane mutumin kirki ne ko mutum banza ba sai lallai haka maganan nan take wannan ya dan sa maka shakka lallai akwai alaman kaman ana bin sa din lallai akwai alaman wani nan ba da gaskiya yana rike masa da hakkinsa amma baka isa ka hukunci da wannan ba dole sai an je an nemo adalai waɗanda wato suka ce wannan wanda ya ba da shaidan mutumin kirki ne in ba ka ba dai to akwai ɗan shakka cikin lamarin wanda aka kawo ƙaran ko bai da gaskiya amma babu tabbas babu tabba a cikin al'amari kenan wane ne wanda in ya ba da shaida za a karba shine adali da aka san shi dama adali ne ba mai shakkansa da kuma wanda shaidu guda biyu adalai suka zo suka ce wani mutumin kirki ne yarjejje ne sai a karbi shaidansa amma duk sauran ba za a karba ba sai bayan an yi bincike sai bayan an yi bincike a kansu sawa'un alaman ka mutumin kirki ne ko alaman ka mutumin banza ne ko kuma ba a gane ma meye ne alamun ka kai na gari ne ko ba na gari ba duk ba a gane ba wannan duk yana bukatan wasu su zo su yi maka shaidan cewa kai mutumin kirki ne kafin a karbi shaidan ka a gaban alkali amma yanzu fi sabi layi a kotunan mu haka ake yi duk wanda ya zo karban shaida galibi karban shaida su kawai ake yi shi yasa ma ake ɗauko hayan shaidun ma in kana so akwai lauyoyin da za ka ba su kuɗi ba ka da gaskiya su je su ba wani dubu ashirin dubu goma ma ya zo gaban alkali ya ce ya ɗauka wa Allah alkawari zai bada ai zai faɗi gaskiya tunda dama ba wai za a nemo wanda za su masa za su yi shaida a gare shi cewa shi mutum kirki ne ko mutum manza ba za ka rantsa da qur'ani ko za ka gaya wa shi abin nan za ka da alƙawari za ka gaya wa shi abin nan kotu gaskiya ina da alkawari zan gaya kotu gaskiya shi ne nan sai a karbi shaidansa daga ina yake so da Allah da nabi ta ya za a yi a ce an yi hukunci na me na adalci so saboda haka dole sai an koma tsari na shari'ar musulunci ba za a rasa irin wannan alƙalai ba a bincika mutumin kirki ne in mutumin kirki ne a karba in ba mutumin kirki ba a ce wane shaidan kannan fa ba mutumin kirki ba ne zai iya karya saboda haka ka je ka nemo wani amma duk wanda aka kawo kawai sai a karba shi yasa kai kaga an yi hukuncin ba a kan ka'ida ba kuma an zalunci wani saboda mai saboda da ba bi ka'ida na na shaidu ba za mu tsaya nan wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh